Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tasharmu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da biyar. Ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya yau Asabar 19 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da yarjejeniyar kwanci tsamarar da Amurka ta taimaka aka cimma tsakanin turkiya da Kurdawa a arewa maso gabashin Siriya duk kuwa da rahotannin da ke nuna cewa ana faci gaba da faɗa. Trump ya gaya ma manema labarai cewa duk kuwa da tashe-tashen hankulan da sojojin turkiya suka murkushe jiya an koma ci gaba da mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar. ya kuma ce kurdawa na abin da ya kira farin ciki da yarjejeniyar to amma a akasarin lokutan jiya jama'a arewa maso gabashin siriya ya game da karar lugudan wuta da kuma harbe-harben kananan bindigogi ta yadda ganau ke cewa an yi ta ganin hauhawar hayaki kan birnin ras al wanda ke daura da kan iyakar turkiya Firaministan Birtaniya Boris Johnson na faɗi tashin ganin ya shawo kan 'yan majalisar dokokin Birtaniya su goyi bayan shirin nan mai lakabin Brexit na ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai, wanda shi da ƙungiyar tarayyar Turai suka rattaba hannu gabanin wani zama na musamman da majalisar dokokin Birtaniya za ta yi yau dinnan Asabar. an ce an yanke shawarar ci gaba da tattaunawa kan yadda za a kaɗa ƙuri'ar har zuwa lokacin ƙarshe kuma ga dukkan alamu duk ƙuri'ar da aka kaɗa ko ta ci gaba da zama ko ta ficewa za ta yi matuƙar tasiri kan makomar Birtaniya. Jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta su Johnson ba ta da rinjaye a majalisar dokokin Birtaniya. Saboda haka urkun wato goma dinnan na jam'iyyar DUP ta 'yan Northern Ireland za su yi tasiri kan yadda za ta kaya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan samar jannatin Amurka biyu mata sun bugi kirji suka fita daga tashar sararin subhana ta ƙasa da ƙasa don gyarar wata na'urar daidaita makamashi wanda wannan wani abu ne da ba a saba gani ba. musamman ma ganin cewa wannan ne karan farko da aka samu 'yan sama jannatin duka mata da suka yi tattaki a sararin sama a tsawon tarihin dan adam 'yan sama jannatin na nasa wato christina koch da jessica meyer sun fara balagurar nasu ne bayan da suka tabbatar da ɗaukar dukkan matakan kariya na rigunansu da kayan ratayawa kafin suka dumfari wurin gyarar da farko an tsaida watan maris da ya gabata ne don wannan balaguran sararin sama na mata zalla ɗin to amma sai aka soke saboda madaidaiciyar rigar tafiya ɗaya ce kaɗai a wurin hukumar samar jannatin amurka saboda tun farko an shirya mace da namiji ne za su yi wannan aikin daga bisani shugaban ƙasar mexico andres manuel lopez abrodo ya fito ya kare sakin tataccen mai safarar mugan kwayoyin nan mai suna joaquin el chapo dan el chapo guzuman wanda 'yan sanda suka yi bayan musayar wuta da kungiyoyin daba masu safar mugan kwayoyi jiya jama'a shugaba lopez abrado ya ce 'yan sanda sun yi daidai da suka saki oviodo guzman yana mai cewa sam ba shi yiwuwa a ce kama wani mai laifi ya fi ran mutane muhimmanci 'yan sanda sun kama guzuman na wani dan lokaci da daren jiya alhamis to amma sai suka sake shi bayan da 'yan bindigar kungiyoyin safarar mugan kwayoyi da ke birnin julian suka killace gine-ginen hukumomi sannan suka shiga buɗe wuta a tsawon birnin al'amarin da ya janyo gumurzu da bindigogi a ilahirin birnin ministan tsaron kasar mexico luis crescencio sandoval ya gaya ma wani taron manema labarai a culiacan jiya juma'a cewa kamun ne ba a tsara shi yadda ya dace ba wani babban kyaftin ɗin jirgin sama samfurin boyem ya ce mai yiwuwa ya yaudari jami'an sa ido kan harkokin sufuri da gangan bisa ga wasu jerin saƙonnin cikin gida na kamfanin da aka bayyana jiya jama'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. albishirin gishirin zo na baki albishirin gishirin zo na baki albishirin gishirin soyayya saya ki ji abba ummi na duk sun yarda mun ranar auren mu na soyayya da bakon da muka sake rakawa ya dawo wannan bakon muna jin daɗin dawowa shi <laughs> Eh, yau an yi maka hannun ka mai sanda fulani sun ce wai ko ba ku da wani labari ne sai na fulani saboda haka yau ba wani labarin ba nan da za ka bamu. to aikin san da yake fulani yanzu su sun riga sun zama karni na 21 <laughs> yauwa sun dace ko na 21 ba sa so sabili da haka mun daga masu kafa to shikenan to shikenan to haka da da muka ji waka ce ta komanda komanda amma na waƙoƙi a wannan karan eh, eh. to bako da ya gabata wakilin mubaraka ta mana hira da shi muka yi alkawarin cewa za mu karasa wannan hira da suka yi yau to zuwa an jima za mu ji karashin wannan tattaunawa da suka yi da kwamanda na waƙoƙi <laughs> kwamandan waƙoƙi to kafin mu kai ga haka muna da ɗimbin gaishe-gaishe yusuf makon da ya gabata muka ba da labarai guda uku eh. sai kuma muka kafa shafin mu na sada zumunta muka ce idan suka je wannan shafin muna so mu ji wanne ne fi ba su dariya to an rubuto sosai an rubuto da dama bila adadin akan mm. wadannan to za mu za mu karanto ya waɗanda hannuwanmu ya kai <laughs> gare su da kuma waɗanda suka aiko da sakonni ta shafinmu na sada zumunta facebook hausa To kafin mu kai ga haka bari mu mika gaiso fata alheri ga Alhaji Hamza Abubakar ma da wakin Katsina da Alhaji Sani Abdulwahab Kayinji da Alhaji Sale mai wake sabon fegi sai kuma ba gudu farin dutse dukansu a jihar Niger. To kamar yadda muka bayyana eh, ku da kuka aiko da sakonni abu sa'ad ya aiko da sako yake cewa allah kai mu mako mai zuwa domin na shafe shekara da shekaru ina sauraron shirin a bari ya huce sabili da haka zan saurara in ji labarin da ya fi bada dariya Shiko ibrahim ango butalen ya ce kai duniya akwai labari akwai mutane kala-kala aminu adamu malam maduri ya ce labarin dan fulani maruwacin nan shine ya fi bada dariya hafsat usman hafizo malam madori ko cewa ta yi labarin dan fulani shine ya fi bani dariya sosai da fatan alheri gare ku duka to aikin ga shi kuma a grace wannan uh, usman abdullahi taka lafiya mm. cewa yayi a halin gaskiya na fi jin daɗin labarin bakun latanin nan wata shi shi ya fi bashi dariya <laughs> mm. sannan umar bakal magariya kitari mm. ya ce labarin talaka mai ɓarin baki gaskiya shi ya yafi bashi dariya <laughs> sani ɗayiru tudun iya ya ce hakika labarin bakun latanin nan ya fi bani dariya don haka a bari ya huce ku huta lafiya shi kuma abubakar sa'ad cewa gaskiya labarin talakan nan da soja a wajen mai shayi ya fi ban dariya. <laughs> to sai gaishe gaishen fata alheri ga ma'abota wannan shirin isa bakanikin waya sudan da jibrin usman na basa sai kuma abdulrashid jola musa gwadabawa muna miƙa gaisuwa a bari huce zuwa ga ya'u ashiru da aminu aminu la sai sani mai lange-lange ya wuri da mubarak ɗan azumi bage sai muhammad sani darazu da musa muhammad muhammad da ibrahim ango butulin da sani muhammad umar sai baba gana alhaji nuciya wacekal da ibrahim ibrahim fawul da badaru abdulrazak roni gaisuwa fata alheri zuwa ga mahmud abubakar abba da saminu mai mai gadan kunsa'al ta fawa balewa sai umaru mai talata da tijjani babani makka da abubakar alasan kusharki daga karshe gaisuwa zuwa ga Mohammed Salis waɗannan dukan gaishe-gaishe mutane da suka aika mana da saƙonni a ƙarƙashin shirin a bare huce a shafinmu na sada zumunta Facebook. kai ma na ga ka ɗebo da yawa lallai na ɗebo da yawa a nan eh. ah, da farko zan fara mika sakon gaisuwa a bari ya huce zuwa ga wani ma'abocin sauraron wannan shiri kuma alhaji musan garo mai rediyo da rikoda da ke kasuwar bacci a nan garin kaduna mm. da fatar kuma allah ya raya abin da aka samu don matar shi ta haifi da namiji allah ya mishi albarka sannan kuma za mu mika sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga yarima mai azara tudun saibu mm. a jihar kaduna mm. wanda ya ce yana gaida amaryarsa to amma ban ji ya ce fa yana gaida uwar gidan ba to ni ina gaida uwar gidan to to shi ke da lallai <laughs> to sai kuma sakon abar ya huce zuwa ga aliyu umar murtala muhammad hafsat usman hafislo malam maduri hmm. muhammad asahame sahamau sahamau kai kai kai wannan suna ai lallai <laughs> dan wata kasa ce haka <laughs> lallai kan yana ganin asamau hmm. sai kuma usmani adamu da isa bakaniken waya a sadam dauda hudu nunguru salisu abubakar da rabiu yahuza sai ibrahim a ibrahim kana da kuma s miko s miko da kuma abdullahi hamza da abubakar abdulkarim kana da mu'azzam gama sai muhammad jamil hassan gaisuwar a bari huce kuma zuwa ga murtala sani da babani basko azare laminu montari usman mai riga makosh tagalibi da kuma akilu aliyu usman da kuma prince emmanuel matthias sai usman na buhari ddm da abdu abdu jamilu lame sai kuma rabi b alka da kuma ayuba musa sai usaini ali muhammad da kuma jibrin umar nabasa sai yusuf salele da kuma ahmad rafa'i to da fatan dukansu sun ji an kuma wayi gari lafiya so, so, so, bayanin da aka ta yayatawa a shafukan sada zumunta na facaka da ake da kuɗi jama'a a Najeriya. To mutane ne da suka zika suka zika eh. sai suka rika sada wani ya zauna ya lissafi ya bari in karantu. Eh. Ya ce eh, bari in tambaye ka Yusu ya ce Yusu kai Alhaji Dr. Baban Nanatu hmm. idan aka baka ko kuma kasata. To lalle haka fa ya <laughs> ce. Dan wa zai baka. <laughs> to gaskiya ka wannan dai sai sata eh, <laughs> gaskiya babu suka ce idan aka baka ko kuma ka saci naira biliyan daya dan dai na san ba wanda zai baka ah, wani biliyan daya yace idan aka baka ko kuma ka saci biliyan daya eh. kuma aka ce ka kashe naira miliyan daya duk wata miliyan fa eh. miliyan daya duk wata duk wata kawai in yi ce fa ne in duk abin da za ka yi ka dai tabbata ka kashe miliyan daya duk wata duk wata to suka ce in ka saci miliyan dayan nan za ka shafa tsawon shekaru 88 kana kashewa wato wato ko yau aka haife ka wato kamar jariri jariri ya tashi suna na tuma ai sun tsufa eh, a wannan batu kwarai kuwa to aka ce za ka shafa shekaru 88 kana kashe naira miliyan 1 miliyan 1 kowane wata kowane wata baka gama wannan biliyan da ka fata ba dan sata aka ce eh, ko an baka ko ka sata to eh, ne ba wanda zai baka sai dai ka sata dan dai ai ba wanda zai kyautar biliyan ba wanda zai baka kyauta biliyan ɗaya gaskiya babu shi ba kuma wani aikin da zaka yi na gwamnati kana ma'aikacin gwamnati ko da wani mukami ka rike a gwamnati a siyasance ko kuma wani mukami da za a baka biliyan ɗaya bayan ka gama. To ai ba ma a Najeriya ba Grace ko a nan Amurka ai bai yiwuwa a ce mutum ya tashi da biliyan ɗaya. Da biliyan ɗaya don kai wani aiki. Don kai aiki bai yiwuwa. To sai waɗannan masu nazari suka nazarta suka ce a wata wato watanni goma sha biyu wato shekara ɗaya kenan. Eh. Za ka kashe miliyan goma sha biyu. Kwarai da gaske. Ka kashe ko miliyan ɗaya kowane wata. Eh. Kana a cikin shekaru goma za ka kashe miliyan ɗari da ashirin. A cikin shekaru ashirin. 240 a cikin shekaru 40 480 a cikin shekaru 80 960 wato a cikin shekaru 80 ma baka kashe ban kashe biliyan ɗaya ba to tausar suka yi tambaya suka ce to mu ma wannan tambayan za mu kafa ta don eh, eh, eh, kowa ya ba mu ansa kowa ba mu ansa suka ce tambaya ita ce me zai sa dan siyasa ɗaya mai hankali suka ce hmm. mai kai ɗaya amma an ce mai hankali suka ce me zai sa dan siyasa ɗaya mai kai ɗaya bisa ga hmm. cewa su ko kuma ma'aikacin gwamnati eh. zai tara biliyoyin nerori haka suka ce kai shekaru nawa ne suke gani za su yi a doron ƙasa ne to sai suka yi matashiya suka ce mu gyara najeriya mu bar kowane irin nau'in sata kwarai da gaske to kaji abin da yake tashi a shafukan <laughs> zumunta zada zumunta to Allah ya kyauta <laughs> to da wannan gagarumar ishara ko kuma me zan ce to ai lalle dai kan wannan matashiya eh to bari mu gayyaci wannan bakon namu da yake jira wato Komanda. Eh, Komanda. Komanda eh. ga fili ga mai doki. <laughs> akwai hip hop da ne wanda na sa ma suna ya yafe shi amshin waka shine ta bari ta bari sai ka yafe ta ya bari ya bari sai ka yafe sa diyarka tana a cikin soyayya ta fada tarkon yan bula an ba ta giyar soyayya ta sha ta wani afka mata ta yi cikin shege ka guje ta ka kore ta gida ka rasa yasa kai wannan na ji a yana gaskiya wannan eh, yana na yi shi ne a gaskiya ina aika sako ne ga wa iyayen irin iyayen da ƴaƴansu za su cika shi wani hali sai su kori ƴaƴan a maimakon su jawo su a jiki su ba su shawara su dinga nuna musu har su dinga musu addu'a har Allah ubangiji ya shirye su sai kaga an kori yaro maimakon yaron ya daina abin da yake sai kaga ya harzuka ya zama wani abin da ma ba a taba tunani ba haka yayi yawa ne a cikin al'ummar gaskiya abin ya so yayi kusan ya yi yawa a cikin al'umma shi ya sa ni kuma na hango hakan nake faɗakarwa nake tura irin wa'annan iyayen saƙon duk da kin san ita hanya waka hanya ce ta sadar da sako ga wanda baka iya kaiwa wurinsa kai magana da shi um, banda saƙon soyayya da wannan sako da ka isar wani irin sakonni kake isarwa a wakokinka eh to gaskiya kuna itar sakonni ne haka irin nuna mutane haka inda za su riƙe dankon soyayya da inda za su dinga furta kalamai a junansu wato ma'aurata ko kuma masoya. Da dama mafi yawan mawaka za ka ga lokacin da suka fara ko su sami kyara daga iyayensu ko abokan da suke ma'amala da su shin da ka fara ka sami kyaran koko kai ya zama ka da sauki a gaskiya na samu da yawa wanda ma ban gama samu ba saboda eh, wasu daga cikin yan uwana suna ganin ya za a ce na bar aikin soja da kuma zo na ce zan koma harkan waka suna ganin kamar cewa na zama dan iska ko kuma wani abu a'a ni wallahi ban yi wani dan lalacewa ba komi na yi ne kawai dan in dinga isar da sako ga mutanen da ba na iya magana da su da ka samu waɗannan kalubalen ya kai ka daure ka ci gaba to gaskiya abu ne wanda dai akwai wahalan daurewa a cikin sa saboda wasu da dama ma za su yi kamar suna kyaman ka haka wasu suna duga maganganu haka kamar irin ma ka kauce kamar yawanci irin maganganun da suke sai ake kamar ma na fita musulunci haka akan waka waka wanda wasu daga yan uwana su kuma sun fahimce ni yan uwana har suna turo min sakon gaisuwa da Allah ya taimake ni sa in ci gaba wani irin alfanu aka samu dan mawakan yanzu sun ce wannan harka akai kawo wuta mm. shin ya kawo maka wuta a ah, gaskiya kawo wuta don ana kai kan harkan samun ya kawo ta ka ce ka samu kuɗi da yawa ah, a ba samu kuɗi da yawa ai kuɗi baya yawa <laughs> eh yana kan kawowa dai gaskiya saboda abu ne wanda gaskiya ya fara samun karbuwa da mutane da dama sun yi downloading ta harkar social media da muka watsa a irin YouTube channel ɗinmu da sauransu me babban burin ka harkar da wani. gaskiya ni babban buri na shine in canza yanayin waƙe-waƙe da na ga sauran wasu mawaƙa suna yi kamar yanzu kina ganin sauran mawaƙa sun fita daga cikin al'adan Hausa ma sun koma suna yin wasu al'adu na Turawa suna faɗan wasu batsa da sauransu to in kika kula yawanci waƙoƙi na duka babu irin wa'annan abubuwan ni dai ina yi ne kawai da in sirtar da sako. Komanda kenan a hirarsa da mu Baraka Bashir daga Kanan. Na dawo harkar waka ana ta na kamar stranger a'a wannan ai dan gari ne a came with da new style sabon rapido ne ina harbawa kamar bindiga ina sokewa kamar allura ina haskawa kamar fitila ina hada su fada aini da sakin rigima Ni har na fara hawaye tun kafa. Barin kya daga ka <laughs> Ni in zan sami yadda nake so na fi son kaki dariya. Ki bari har sai na gama ba da labarin sannan ki <laughs> dariya. Ya ga gani an na fara hawaye tun ma ka fara dan kai kake ban dariya da na kalle ka sai <laughs> bushe da dariya. To ai ke san wannan labarin a wani aminin mu ne mai sauraron eh, wannan shirin namu a kodayaushe yaushe. Eh. Alhaji Salisu su Lawal Kerau eh. wanda yake aiki a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina eh. kuma kwanakin bakin san ya kawo mana ziyara nan kwarai da gaske eh. to shi ne aiko mana da wannan labarin yake cewa shi wannan labarin ba wai labari aka bashi ba labari ne ya faru zahiri zahiri tsakanin bakatsine da banife. To wannan ba harka fulani da bare ne. Yawwa eh. <laughs> Ya an musu gaba. Ya an musu gaba. <laughs> Ya ce to kin san da yake akwai tangarin abin a tsakanin su tsakanin eh wasa tsakanin eh. Eh, eh. banife da kuma tsane. To wannan da ya baka tsane yana zaune ne a garin Kurfi a mm. karamar hukumar Kurfi da ke nan a jihar Katsina. Akwai wani gari da. Shi ga naune kenan. Eh kwarai da gaske. <laughs> kwarai da gaske ai a garin ana ce mishi barkiya mm. a nan karamar hukumar ta kurfi eh. to nan suke zaune wannan banufan ya kwashe tsawon shekaru a wannan gari to shi akwai baka tsaye kullum zai zo ya dinga damun banufan nan mm. da cewar kai kana damun mu kai bawan mu ne kai kaza kai kaza <laughs> eh? ka tashi ka koma garin ku eh. <laughs> kullum dai haka yake ma baka tsanan nan eh, eh, banufan nan banufan dai sai ya ce to ni ne uban ku ba ka san ga yanda aka yi ga yanda aka yi da mm, sauran mm. su to har dai ta kai da ta kai ranan nan sai ah, banife zai yi tafiya zai tafi bida mm. sai shi baka tsine ya ce to in ka je ka kawo mana kuli-kuli ka kawo mana tsaraba ai ko dai bidda za ka ai sai kwaraba kuli-kuli lallai kuwa to ai ina mai tabbatar miki mutumin lafai ne kai ba bida ba eh, mutumin eh. lafai ne da ya je lafai da zai dawo sai ya guzurin kuli mm. ya zo da wannan kulin mai dan karan daɗi ah, ana ma magana ai ko yanzu gobe ka tuna mu gobe zan kawo to lallai ko zan ko tuna miki kulin lafai <laughs> <laughs> to shi ba nufe ya dawo sai kawai ranar nan ba tsine ya zo sai ga kai ka dawo komi baka kama mutane ba ma daga garin naku sai ce aiko na zo da tsaraba to zan kawo tsaraban nan kuwa mhm. to ranar nan ku sai ya ɗauko kulin nan sai ya zo ya kawo musu majalisa ana zaune dukansu sai aka zaune ana cin kuli eh. kai baka nan da kake damun ba nufan nan kullum eh. da ka ci kuli ka ci kuli ka ci kuli sai can kawai sai ka ɗaga kai sai ka ce wai kai wai ana gona gyaɗa a Niger kuwa. <laughs> Da bai aka kuli kuli. Eh, wai akwai gona gyada a Niger. <laughs> Wai shi saboda ya ga. Shi da eh, Wai saboda ya ga wai Niger wai gaba ɗaya cikin duwatsu take. Shi kenan kuwa. Eh. <laughs> ya ko kawai <laughs> ana gona a kwanan kuli kwarai kuwa sai suka ce mishi eh mana ana gyada dutse ai <laughs> eh, ana eh, gyada dutse ana kuma kuli kulin dutse <laughs> to ba tun daga ranar an <laughs> shi kenan ko ya yi eh, maganin shi ya yi maganin shi to tun daga ranar sai ce to shi kenan yanzu ba zai kara damun ba nufe ba akwai wani satin da muka bada katina muka mun taba bada labarin makareci ya ta kuri a mota eh. yana kaza yana kaza to wannan mako kuma sai muka samu labarin makareta guda biyu wanne ne sarkin karya wanne ne sarkin karya To waɗansu ne labarin nan ya ba su suna Lado da Tanko. Aka ce Lado yana zaune a kusa da abokinsa Tanko. Sai Ladon ya ce kai duniya akwai abun mamaki. Sai abokin da shi Tanko ya ce menene ya faru ne Lado? Hmm. Sai Ladon ya ce wai ina zaune ne kusa da wata kwata. Hmm. Sai na ga wata mace mai ciki ta zo tana tsallakawa. sai da ji dan cikin nata yana cewa ina kwana baba ah, ah. <laughs> <laughs> sai matan nan ta lura dan cikin nata ya gaishe ni sai ta dube ni sai ta ce min kai kama da babansa ne shi yasa yake gaishe ka sai ta kwanta ya ji haka ya ce ya ce to wannan yana neman ya kure ni kenan sai ce hmm. a wannan ma ba abun mamaki ba dai eh. ai ni da ka ga abin da na gani da ba za ka ce komi ba sai lado ya ce ya ce menene wani abu ne eh. sai tankon ya ce muka ci mota daga kaduna za mu kano ashe tun daga fitan mu kaduna sai direba motan ya rasu <laughs> daga fitan mu kaduna sai direba motan ya rasu ko ba mu sani ba mota na muna ta tafiya <laughs> <laughs> shi kenan sai da muka zo kano da muka zo kano sai muka shiga gidan mai za a sha mai eh. sai ka san a najeriya a eh. gidan mai akwai masu sa mai ba irin kamar nan bane da kai eh. za ka shiga ka sha mai da kanka to shi kenan sai da aka shiga gidan mai sai aka juyo aka zo wurin direba a tambaye shi na nawa ne za a zuba sai aka ga ashe direban namu ya daɗe da mutuwa har ma ya tandare <laughs> wajen direba ya mutu tun daga fitan mu ka kaduna direba ya mutu a mota na suna ta tafiya direba ya mace wai sunan wani wai shi wai zubairu sai da lado ya kare shi ya kalle ya Allah mishi ya gama ya ce wallahi tallahi kariya kake to shi bai yi tunanin shi ya yi karya ba da yaro mai gaina wanda ya kama da uban shi a ciki eh. da wanda wanda direban motar da ya mutu tun daga kaduna har suka zo kano ba san ya mutu ba wanne ne ya fi karya <laughs> to masu saurare za ku iya wa. shafin mu na facebook sai ku ba mu naku ra'ayin <laughs> wane ne fi karya da labarin makarantar nan za mu dabarci nan yanzu da duk Yusuf Aliyu Harande. <laughs> Allah da yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce. <laughs> Da alheri. Ka gane ka gane ko eh ido ne mazo da ci ka gane ko eh a ido ne ta gane ko eh, ai ta gane ko ai ta gane ko matan sun gane ya sun gane matan soja skinny pole shadow ka gane Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. sai har labarai da kaɗe-kaɗe masu